mu da sauraronmu shirin ina aka kwana ne covid-19 ko coronavirus ke zuwa muku daga kafafen yanci ni kuma sunana hassan umar faruk ni ne zan kasance jagoran wannan shiri idan kun bi mu a cikin wannan shiri na yau za ku ji yadda ake ta samun hauhawar waɗanda suke harbuwa da wannan cuta ta coronavirus a nan Najeriya da matakan da gwamnati ke ɗauka musamman na gargaɗi na mutane su taka sannu musamman yanzu da aka zo ƙarshen shekara da ake yin shagulgula inda mutane ke haɗuwa a wuri ɗaya waɗannan da wasu ababe za su zo muku a cikin wannan shiri idan kun kasance tare da mu a shirin na yau sai ba kamar yadda aka saba ba a kowace alhamis sakataren gwamnatin tarayya wanda shine shugaban wannan kwamiti bas gida mustapha shine ke kasancewa tare da wato 'yan najeriya domin yi masa bayani inda aka kwana game da yaƙi da wannan cuta to amma a cikin makon da ya gabata wani labari ya fito inda aka ce waɗansu daga cikin iyalai da ma'aikatan sakataren gwamnatin tarayyar sun kamu da wannan cuta to sai dai abin allah ya kiyaye shi sakataren gwamnatin tarayyar jagoran wannan kwamiti tare da uwar gidansa an gwada dukkaninsu ba su da wannan cuta amma kamar yadda doka ta tanada sakataren gwamnatin ya killace kansa na waɗansu 'yan kwanaki domin tabbatar da cewa bai da wannan cuta bai kuma yaɗa ta ga wani ba kuma idan allah yarda zai fito ba tare da ko ne ba bayan kwanakin da zai yi a killace muna fatan allah ya ba waɗanda suka kamu da wannan cuta lafiya shi kuma allah ya fito da shi lafiya sakataren gwamnatin tarayyar ya samu wakilcin wato ministan zirga-zirgar jiragen sama hadi sirika wanda a zaman da aka yi a ranar mis shi ya jagoranci wannan kwamiti a matsayin makaddashin shugaba kuma kamar yadda aka saba bisa la'ada shugaban wannan kwamiti kuma hadi sirikan ne ya fara yin jawabi ga manema labaru musamman inda aka kwana game da yaƙi da wannan cuta a jawabinsa bayan sallama da ya yi ga 'yan najeriya da kuma nuna alhini kan kamuwar shugaban wannan kwamiti ya fara da bayanan irin halin da ake ciki na harhawar waɗanda suka harbu da wannan cuta domin a yau da muke gabatar da wannan shirin an samu harbuwar sama da mutum dubu a rana ɗaya wanda a tarihin kamuwa da wannan cuta da gwajin da ake a kowace rana ba a taɓa samun haka ba a faɗin tarayyar najeriya hadisi rika ya bayyana cewa ana samun hauhawar waɗanda suke harbuwa da wannan cuta a duniya da kuma nan najeriya inda ya bayyana cewa najeriya ma an samu karo na biyu na yaɗuwar wannan cuta kamar yadda aka samu a faɗin duniya kuma da alama ana samun koma baya a yaƙi da cutar da aka yi da nasarorin da aka samu a kwanakin baya ya ɗauki lokaci wajen faɗakar da najeriya na da su amfani da wato waɗannan dabaru kafin Allah ya sa a samu rigakafin wannan cuta a nan Najeriya waɗanda a turanci ake cewa MPIs wato ba da tazara a lokacin ma'amala amfani da takunkumin fuska sanya man nan da ke kashe cututtuka wato da ake cewa sanitizer a turanci ko wanke hannu da sabulu akalla na dakika arba'in ya bayyana cewa idan aka kwatanta makonni da suka gabata wato mako na arba'in da na wannan shekara da kuma mako na hamsin da na hamsin za a ga yadda cutar ta samu karuwa wato ya ce a cikin waɗannan makonni hudu ko uku da suka gabata mako na 49 a mako ɗaya kacal an samu mutum 1843 da suka kamu da wannan cuta a inda a mako na 50 aka samu mutum 3,518 da kamu da wannan cuta a makon da ya gabata kuwa daga ranar litinin zuwa ranar laraba kaɗai. an samu mutum 1889 da suka kamu da wannan cuta ya ce haka abin yake ba a najeriya ba a faɗin duniya domin za a faɗin duniyar mutum miliyan 74 ne suka kamu da wannan cuta wanda wato a lokacin da aka gabatar da wannan jawabi mutum miliyan 74 ne da 516,681 suka kamu da wannan cuta a ƙasar amurka kawai akwai mutum miliyan 17 da suka kamu da wannan cuta sai dai a nahiyar afirka har yanzu waɗannan alƙalin ma suna ƙasa domin duka nahiyar dududu mutum miliyan ɗaya ne da dubu ɗari shida suka kamu da wannan cuta ya ce waɗanda suka rasu suke rasu a duniya har yanzu suna nan ko kuma sun dawo ƙasa inda aka samu kashi biyu da ɗigo biyu waɗanda suka kamu da cuta a wani nahiyar afirka ko har yanzu abin na nan wato kaso biyu da ɗigo biyu na mutanen da suka kamu da wannan cuta su ne ke mutuwa ya ce a kasar amurka an samu gagarin wanda suka kamu da wannan cuta domin mutum dubu da arba'in aka samu waɗanda su ne mafi yawan waɗanda suka kamu da wannan cuta a rana ɗaya ya ce a nan nahiyar afirka najeriya tana nan a matsayin na biyar a wanda a cikin ƙasashen da suka kafi kamuwa da wannan cuta sannan ita ce ƙasa ta biyar a cikin wato mutanen da suka fi mutuwa a nan nahiyar afirka ya bayyana cewa sauran bayanai za su fito daga bakin ministan lafiya na ƙasa da ta henere da kuma shugaban wannan kwamiti da ake cewa national coordinator yadda za su wato tunatar da 'yan najeriya kan matakan da ya kamata ɗauka kafin zuwan wato rigakafin wannan cuta ya bayyana cewa a satin da ya gabata wannan kwamiti ya yi zama ya kuma yi tilawar abubuwan da ya gudanar a cikin watanni shida da suka wuce kuma ana sa ran a ranar talata mai zuwa 22 ga wannan wata na disamba wannan kwamiti da 'ya'yansa za su yi zama da shugaban kasa domin ba shi rahoton inda aka kwana da kuma matakan da za a ɗauka nan gaba sannan ya yi kira ga 'yan najeriya da su wato zama cikin shiri cikin shirin ko ta kwana su yi taka tsantsan su bi a hankali musamman da ake kokarin shiga wato lokacin bukukuwan bikin kirsimati da kuma sabuwar shekara na cewa wannan na da alamar irin abubuwan da ka iya zuwa ka dawo na kamuwa da wannan cuta idan an yi cunkoso an kasance tare da wato iyali da sauransu don haka ɗauki matakin kariya kafin samun rigakafin wannan cuta ta waɗannan su ne bayanai da muƙaddashin shugaban wannan kwamiti sanata hadi sirika ministan zirga-zirgar jiragen sama ya gabatar a gaban wannan kwamiti a lokacin da ya wakilci shugaban wannan kwamiti bos gida mustapha da yanzu haka yake killace bayan wasu daga cikin iyalansa da ma'aikata sun kamu da wannan cuta bayan shi ministan lafiya dr osage henry shi ma yi ma manema labur jawabi kuma a sumkake ko in ce a takaice jawabin da ya baya ga wato gargadin mutane na yanda waɗannan mutane ko kuma yadda 'yan najeriya suka kamu da wannan cuta domin zuwa lokacin da ya yi wannan jawabi mutum dubu saba'in da biyar ne da sittin da biyu suka kamu da wannan cuta kuma aka samu sama da mutum dubu a rana ɗaya da suka kamu da wannan cuta a najeriya ya zuwa ranar 16 ga watan disamba abinda ba a taɓa samu ba a alƙalamance an samu mutum 930 da talatin da suka kamu da wannan cuta kuma hakan yana daidai da jimillar mutanen da aka samu ko kuma hakan yana daidai da abin da aka fi samu tun daga watan Fabrairu da aka fara kamuwa da wannan cuta a nan Najeriya. Yace a yanzu da mutane suke wato ko kuma da ake tungarar lokacin bugugwan karshen shekara ya ce mutane za su so su kasance a cikin wato junansu su kasance a shaguna wuraren ibada a wato shaguna da kuma kasuwanni kusu mutanen kuma za su so su tafiye-tafiye zuwa gida domin ganin danginsu ya ce yana gargaɗi ga 'yan najeriya da kada su sake su fita wata ƙasa musamman ƙasar da wannan cuta ta fi kamari da haka ya kira ga 'yan najeriya da su yi taka tsantsan ya yi maganar irin sauran wato ƙoƙari da suke na ganin cewa an samu rigakafin wannan cuta musamman na wani gamayyar ƙasashen duniya marasa ƙarfi na tsaka-tsaki da suke sama da kasashe 150 na garin cewa sun samu rigakafin wannan cuta wanda a turanci ake cewa covax amc wanda wato uh, hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin Nuna ita ce ke kula da wannan harka ya ce suna nan suna bakin yin su na ganin cewa an tabbatar da samun wannan rigakafin wannan cuta kafin nan da zuwa watanni uku na farko na shekara mai zuwa ya ce a najeriya a nan nahiyar afirka kuwa ko kuma a nan shiyar yammacin afirka kuwa shugaban kasa muhammadu buhari ya halarci wani taro na yadda za a samu rigakafin wannan cuta ya ce akwai wani asusu da aka sa a nahiyar afirka wanda zai siyo wato waɗannan allurai da su ya kai jimillar wato kashi sittin cikin 100 na yawan mutanen da ke zaune a nahiyar afirka ya ce a nan yammacin afirka shugaban kasa na yana jagorantar wannan kwamiti wanda shine shugaban yaƙi da cutar coronavirus na yammacin afirka ta waɗannan su ne daga wasu daga cikin jawabin da shi ministan na lafiya ya yi dr osage hinare ya yi a lokacin da wato aka yi wannan taro a ranar da ta gabata bari mu tafi hutun rabin lokaci domin ɗaukar waɗansu saƙonni idan mun dawo muna fatan ɗorawa daga daidai inda muka tsaya coronavirus dinnan ya nuna kasawar gwamnati duniya ga baki daya kowace kasa a duniya na yanda ake kula da talakawa na yanda ake kula da lafiya jama'a na yanda ake kula da yanda za a azurta mutane yanda za a taimaka wa mutane don sun shiga wahala darasosin da muka koya a lura da wannan aikin nan da aka bamu wanda president muhammadu buhari ya bamu ya ba mu fahimta akan cewa in allah ya yarda najeriya za ta canja abubuwan da ya kamata mu ɗauki matakai a kai da jihohi da federal da kananan hukumomi za mu yi la'akari da su zuwa gaba mu tabbatar mun tallafa talakawan kasan nan kusance barkan mu barkanmu da dawowa to ministan lafiya ya yi nashi jawabin haka shugaban wannan kwamiti da ake cewa national coordinator dr sani aliyu shi ma ya yi nashi kuma shi bai wuce gargadi ba na yadda matasa da suke da ƙananan shekaru suke yada wannan cuta waɗanda suka fi mutuwa ya ce waɗanda shekarunsu ne suka fi shekaru hamsin a duniya ya ce kashi 23 na mutanen da suka mutu a dalilin wannan cuta mutane da shekarun su ɗara hamsin sannan wasu na da cututtuka da suka shafi hawan jini ko cutar siga da kuma sauran cututtuka da ke sa wato mutum ya mutu a ta bakin shi ya ce duk wanda ya kamu da wannan cuta in dai ya haura shekara hamsin to wani katafaren bala'i ne ya afka mashi da shi da iyalan shi sai gyaran Allah da haka yake gargadi da babban murya cewa a ɗauki matakai na kare kai musamman sanya tafin fuska wanke hannu da ba da tazara a lokacin ma'amala domin ganin cewa ba a kamu da wannan cuta ba to ministan zirga-zirgar gidajen sama ya amsa wata tambaya da muka masa a cikin harshen hausa kan maganar a lokacin da waɗannan wato cuta ko wannan cuta take ƙara kamari a najeriya kuma a lokacin ne aka buɗe iyakokin ƙasa guda hudu da gwamnatin tarayya ta ba da sanarwar ta buɗe kuma ta ce nan da 31 ga watan wannan wata na Disamba za ta buɗe sauran iyakokin ban masa tambaya ko akwai wata hikima a lokacin da aka buɗe wannan iyakoki sannan wani gargadi za a ci gaba da yi wa mutane domin ganin cewa lokacin da wannan cuta suke wato take ƙara kamari suna nuna halin ko in kula kan ɗaukar matakan kariya. mai girma maƙaddashin shugaban wannan zama minista hadi sirika an buɗe iyakoki kuma ana ƙara samun waɗanda suke kamuwa da wannan cuta za su 'yan najeriya za su zo su ji bayani ko akwai waɗansu matakai da kuka ɗauka ko kuma wata hikima ta buɗe iyaka a lokacin da waɗannan masu kamuwa da cuta suke ƙara yin kuma ga shi wannan cuta tana ƙara ƙamari yanzu haka mutane mamaki ma suke idan suka ganka da takunkumin fuska ko akwai wani mataki da za ku ɗauka sabo da zai shiga kunnon mutane tabbatar musu cewa to abin fa yanzu ba kama hannun yaro maganar buɗe kafofin shigowa ƙasa da kuma me zai jaza lallai ne wannan annoba tana shigowa daga waje to amma yawan abin da ke shigowa daga waje din bai kai na wato harbin juna da juna da ake yi ba a cikin unguni da loko-loko da wuraren zama da gidajen abinci da wuraren ma'amala da kasuwanni da makamantansu Su babban al'amari shine wato a tabbatar da an ci gaba da tsabtace eh, jiki musamman wanke hannuwa da shafa sinadarin da ke kashe kwayoyin cuta da sa takunkumi da kuma tsaya wato nesa da juna kamar yadda muka ce a baya zaman kuda da buzuzu wannan shine muhimmiyar hanya wacce za tabbatar da wannan cutar ta kwaranye kuma kuma idan da mu ƙauyenmu inda ni na fito wato dubawa ko sabon garin sirika rabe da shargalle in ka taɓa zuwa idan da dukkaninmu za mu sanya takunkumi mu dinge kuma wanke hannunmu kuma mu rika tsaya nesa da juna idan mutanen da ke wato babumi kusa da mu ko suke katoge ko dage ba su ci gaba da yi ba to sai sun harbe mu saura kowa da kowa ne ya kamata idan a zana lafiya wannan shine gaskiyar magana mutuwa kawai ake loko-loko a yi haƙuri a tabbatar da an bi dokoki E, eh, lalle ne za a kawo na'urorin gaggawa masu iya eh, tantance wannan ƙwayar cikin gaggawa kwayar cutar cikin gaggawa za a sanya a suware amma ba su isa ba abin da ya isa shine mutum ya ci gaba da kiyaye doka ya rika bin kuma umarnin masu kiwon lafiya allah ya tsare mu bari mu tafi hutun rabin lokaci domin ɗaukar waɗansu saƙonni idan mun dawo muna fatan ɗorawa daga daidai inda muka tsaya coronavirus ɗin nan ya nuna kasawar gwamnati duniya ga baki daya kowace kasa duniya na yanda ake kula da talakawa na yanda ake kula da lafiya jama'a na yanda ake kula da yanda za a azurta mutane yanda za a taimaka wa mutane don sun shiga wahala darasosin da muka koya a lura da wannan aikin nan da aka bamu wanda president muhammadu buhari ya bamu ya bamu fahimta akan cewa in allah ya yarda najeriya za ta canja abubuwan da ya kamata mu ɗauki matakai a kai da jihohi da federal da kananan hukumomi za mu yi la'akari da su zuwa gaba mu tabbatar mun tallafa talakawan kasan nan to iyakar ɗaka ƙuri'a gaba ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin wannan shiri mu ma daga nan tashar 'yanci muna ƙara jididawa na ɗaukar matakan kariya a lokacin ma'amala musamman na sanya wannan takunkumi na fuska domin mutum ya kare kansa a lokacin da yake ma'amala na wanke hannu da sanitizer ko kuma sauran matakai musamman wanke hannu da wato sabulu da ya kai na dakika arba'in da sauran matakan kariya in bai zama dole ba kada fita kada ka fita ka cika ka shiga cunkoso a tana wannan makon da ake ciki mako ne na bukukuwan bikin kirsimati a yi taka tsantsan a lokacin da ake ma'amala idan ka kare kanka ka kare iyalanka to in allah ya yarda kana da sauran rayuwa akwai wasu bukukuwan da za ka gani a madadin jami'an da suka hidimar sadar da ku suna na hassan umar faruk nake cewa saduwa alheri ya sare buturu kwanuka an san kai maka harwaya harwaya su kuɗi ko kamar su da shekara shekara masu gulma sun tashi da ɗan wuya ɗan wuya ta wajen taraba ta da shekara iska da 'yan fashin ranar na ba hanyar kano bibiyo rahu da hanyar kano bibiyo rahu da hanyar kano bibiyo ashe a mara bacci da ba kuɗi ya ne na ba zan yi ruwa-ruwa ba da na huta kuma na saki yan kuɗi. Bara bara auren dan garuwa ya keren huta kuma babu kuɗin ado. Dama dama dama da rigar ado da na

baɗiya kuwa muna zaga kawa kawa muna bin sa hawa hawa arantar auren kuɗi fulani da minan kuɗi daure kai mai kuɗi ka sai tsire albasar ka ce ai wadiya tuwo tana ba ta wuri wuri arantar auren kuɗi fulani da minan kuɗi da amma dai daminar ka ta zo da ruwan kuɗi da ka ga gida gida ana bin ta zama zama arantar auren kuɗi fulani fita na gyara wuri-wuri ina banna